Jama'a dan Allah dan annabi ku taimaka min wannan bidiyon dan Allah dan annabi ya tafi viral. Muna zauna a live, muna live. To da muna live sai wani mutumi ya zo sai na ɗauko shi. Da na ɗauko shi sai ka cewa yana so na zai iya biyan sadaki na kaza kaza kaza muna ta wasa ana wasa ana dariya. Sai ɗayan guide ɗin yake cewa a nawa ne sadaki na yanzu nan zai biya na girgiza kai na ce a'a kada ya biya sai na nuna wani wanda yake ƙasa sai nake cewa eh idan wane ya bada ni na badu idan wane ya bada ni na badu to shi kuma wannan wanda na ce mm, mm, idan ya bada ni ya badu na badu like kamar muna da relationship da shi akwai alaka akwai maganan ma aure tsakaninmu kawai fa sai ɗayan yake cewa zai tura kuɗi kawai ina zaune a live ina zaune kawai sai ga dubu ɗari an saka min a account ɗina kawai na gan su. sun shigo account ina hankali na ya tashi saboda ba haka ake yi ba kuma ni ban ce wani ya sa min kuɗi a account ina a matsayin sadaki ba gaskiyar magana so saboda haka an sa mun 100k sun shigo account ina sannan kuma sannan kuma yanzu abin da nake nema ina neman account number din wannan mutumin zan yi refunding kuɗin nan back to him saboda haka akwai action guy akwai Ibrahim Ali akwai mutane da yawa don Allah don annabi ku mun lakin bidiyon nan ya tafi viral because na san akwai waɗanda suka yi screenshotting kada wani zance ya zo daga ba a zo a ce waya an daura min aure a live ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne kawai ya je ya yi riga malam masallaci kawai ya je ya amfani da account number dina da ke kan TikTok dina saboda ni ina promoting pages din mutane so normally ina sa account number dina a page na so kawai sai ya dauki account number dina je saka dubu ɗari a ciki na me zaka min wannan riga malam masallacin saboda haka ka fito mazan maza ka dawo ka zo ka bada sunan ka in tabbatar da kai ne ka sanya wannan kuɗi zan maka refunding ka a wannan the same account ɗin da ka sanya min wannan dubu ɗarin. Yes, ba ni da iyaye ne ko ba ni da dangi ne da za a zo a ce an ɗaura aure na a live. Ha'a, wallahi tallahi yanzu haka zaman da idan ba zawo nake ji ba shekiya nake hankali na ya tashi wallahi. Saboda ni ban taɓa gani irin wannan tashin hankalin ba. A <sighs> Subhanallah. gaskiya baka kyauta min ba ka zo ka bani account number ɗinka maka refunding kuɗinka yes